yawwa idan ba manta ba mun ce lalle a rike baituka al-fardu an-nisbu fardu khamsatin afrad ko albintu, bintu wal untha az wal untha min al-awnad ko sai me wa bintu lubni inda faqadin binti sai me wal ukhtu fi madhhab kulli mufti saura guda daya eh وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن mu'assibi يزم mun gama da nisbu ko wato za mu shiga ما amma tukun ya kamata a karanta min baitin nan ko kuma zan karanta sadar sadarul baitin sai ku karanta azab النصف فرض خمسة أفراد النصف فرض خمسة أفراد أنا سأسيشو وسو كوبا حدثي بنا النصف فرض خمسة أفراد الزوج والمسكين الأولاد سيمي وبنت الابن عند فقد البنت وبنت الابن عند فقد البنت وبعدها الأخت التي من الأبي وبعدها الأخت التي من الأبي yi hikima duk kun karanta kun karanta sadar ɗin kun karanta ajiz <coughs> yanzu to a gaya min su mutum biyar ɗin da suke cin nisbu bilfardi ba sai an duba littafi ba na ɗaya shi ne ne miji azzauju na biyu ba na uku ba al'ukt amma uktu bi shardi idan faradat anil mu'assib ita ma bintu din bintu din idan da anil mu'assif sai kuma me ukhtu min al abi ita ma idan fara da kenan ashe shi nisfu gadan mata ne gaba ɗaya mutum ɗaya ne namiji ke, ce kuma kun lura cewa nisfu shine yafi komai yawa a cikin furu haka ne to masu da'awar cewa an an cuci mace a nan ma ana iya gaya musu a ce الفروض المقدرة في كتاب الله خمسة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلث بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ كل حافظ إمام kenan wanne ya fi yawa gaba ɗaya nisbo to nisbu fardu khamsatin a faradi wannan ijma'in albintu azzauju shine kadai ko to sai al'unsa min al'auladi sai kuma al'unsa min al'auladi sai bintu libni inda faktul binti sai al'uht inda bi mazhabi kulli muti sai wannan al'ukhtu shaqiqa sai al'ukhtu lati min al'ab to wa'annan gudun gaba daya in biradi, hinna am mu'assiri in ba su samu wanda zai zai zama zai ci da asirci ba an gane kamar misali albintu idza kana ma'aha akuha hal ta hal hal ta'khudhu nisfa la ta'khudhu nisfa wa inma yakunu al-insu bainahuma lizakari dalili ko shine saboda shi wannan dan uwan nauye-nauyen da ke kansa Allah ya dora masa nauyin ya auro wata macen ya nauyin ya haifi 'ya'ya ya nauyin su. ita kuma a aure ta ne a nauyin ta. har za ta ɗau kanta to sai da sharaɗi in misiyar ne sannan kafin ta yi aure kuma tara ta yi a wuyansa shi ne zai mata abin da uba zai mata kuma ba zai karɓi kuɗinta ba sai dai inda larura ba shi da shi to shi sa shari'a ta karfafe shi ta ƙara masa amma lokacin da ba shi sai ta ci rabin dukiyarta ragowa kuma wanda za a ba a je a ba sai babu rubur والربع فرض الزوج إن كان معا من ولد الزوجة من قد منعا وهو لكل وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدرا وذكر وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد والربع فرض الزوج إن كان معا من ولد الزوجة من قد منعا وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد كما تنكر الكائد والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثر وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر مع عدم الأولاد فيما قدر وذكر أولاد البنين يعتمد وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد أظن أنت والربع kaso ɗaya bisa hudu kuma fardun zauji miji ana bashi kaso ɗaya bisa hudu idan matarsa ta mutu amma da sharaɗi in kana ma'ahu min waladin zaujati idan ya zanto matar ta mutu ta bar ɗa ko ɗa man kad mana'ahu wannan ɗan ko ‘yar su za su hana shi cin rabi su dawo da shi kaso ɗaya bisa hudu bi nassin Qur'an Allah yake cewa ka in kana lahunna waladun falakum rubu ke ko yanzu misali mace ce ta mutu sai ta rasu sai ta bar mijinta da ƴatta guda ya za a raba gada matar an zaujin wa binti to ya za ku kasa mana gari ita kuma eh yanzu ba a ce kawai iyawa inda ta rasu ta bari mijinta da yarta guda ɗaya me yasa ku damu kanku ku faɗa abin da Allah ya faɗa mana fa in kana duwaye da tamfala hannunsu sana da shi kuma wannan eh, wa in kana lahunna waladun falakum rubu shikenan iyaka cika ce ya za ta fitar da nisfi fitar da rubi shikenan sai ka za mu zo yadda ake hisabu yadda za ka yi wannan ba 1 over 2 ba 1 over 2 wannan kuma 1 over 4 ko 2 da 4 sai ka samu a highest common factor lambar da wannan za ta shiga wannan za ta shiga duk ba za su yi raguwa ba wacce ce eh takwas ko to sai ka zo takwas a nawa ne ɗaya bisa biyun takwas hudu sai ka ce to ɗan tana da nawa ne ɗaya bisa hudun takwas eh ta takwas ba biyu ko to kaga yanzu kenan saurari ko to sai ka kashe takwas din nan tashihi kenan sai ka mai da shi shida sai ka ce kwamar ratio din yanzu ya tashi daga yadda ya koma ko me aka samu a raba shi ya zama shida out of six sai a bada wannan hudu wannan an gane amma dole sai ka isbatin takwas din sai ka kashe sai ka shigar da shida a sama an gane ko misali kaddara a ce ta rasu miliyan goma wannan miliyan goma a to sai ka mai da ita multiple of six an gane? in ta zama multiple of six to a ciki sai ka yi four out of six din nan will go to wannan daughter the remaining two kuma will go to the husband shikenan an fahimta abin da sa na muku haka shine dan kakka wani wahala kawai ka tuno wane ne yake ci farko tukunna yana cikin mutum 25 din nan da aka faɗa 15 da 10 in maza ne ka nemo masa gurbi ba mun yi na maza ba waɗan baitukan mazan fa dole ku haddace su alwari suna minar rijali ashara asma'uhum ma'lumatun mushtajara الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع كلاما للمكذب والعم وابن العم من أبيه فاسمع ذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء عدة الذكور هؤلاء shikenan aiko to wannan farko ka tabbatar <clears throat> sai mutum an masa rijista a waɗannan sunayen sannan zai ci gado ana cewa mutum ne ya mutu ya rasu sai ya bar matar abokinsa da kuma ɗan ƙaninsa mata aboki tana cikin <laughs> tana cikin masu gado alwarisa tu minan nisa'i sab'un lam yuti unsa ghayrahunna shar'un بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت هذه عدتهن بان ما ترى ابوكي تنا تيكي ما farko tukunna sai kai waje da wanda baya cikin wayannan wannan mataki na farko kenan sai mataki na biyu da aka faɗi sunansa shin bil yake ci ko bil to yanzu tunda a farali muke alfurudul muqaddara nan ko guda biyar ne yanzu mun fara da nisfu mun ji mutum biyar da ka ji sunansa a cikin gado in dai ɗin ya cika kawai zai ci nisfu kawai ɗauki nisfu ka fara bashi in so samu ne ka fara da yan nisfu sannan ka zo yan rubu'u in aka samu zahama ke in akwai sun haɗu da yawa sun ne mata an zaujin ya rasu ya bar matarsa ya bar yarsa ita kaɗai kuma ya bar <laughs> mahaifiyarsa kaga wannan to cinkoso kenan a rabon gado a nan ne zaka ga ana gudun ya da kanin wani sai ka ga ya ta ɗaura binta miji ya ɗauki one over 4 ɗinsa uwa ta ɗauki one over 3 kowa zai ci da fara inda uba kuma sai ya jira abin da ya raguwa sai a bashi <clears throat> warrubu fardu zauji in kana ma'amin min waladin zaujati man kad mana in ya zanto akwai dan matarsa wanda zai hana shi ya ci full a ɗaya bisa biyu wa kulli zaujatin aw akthara sannan duk macen da miji ya mutu ya batta sawa'un ita kadai ce ko kuma akwai raguwa yan uwanta mata uku su hudu kenan ko kuma su uku ko su biyu daga ɗaya dai zuwa mata hudu da Allah ya kaddara wa mutum ya aura wa inda ya mutu suna ƙarƙashin igiyar aurensa ko wacce ya sake ta saki ba na uku ba Ba ta gama idda ba tana ƙarƙashin ismar sa zai iya dawo da ita to su ma suna da kaso ɗaya bisa hudu gaba ɗayansu ko kuma in ita kaɗai ce ma adamil auladi amma da sharaɗi su idan ya zanto bai mutu ya bar ɗara ko ya'a bima kuddira a abin da aka ƙaddara wanda shari'a ta faɗa an gani kenan azzauju ya akudun rubu a bisharbe wa zauja tu'awu zauja ta'akudu au ya akudun rubu a aizan bisharbe shi miji bisharbe wujudi far'in wari su kuma mata bisharbe adami wujudi far'in wari bi dalilin kauli ta'ala wala hunnar rubu min mata raktin illam ya kulla kun walar kana lakum waladun falahum masud wa dhikru lawla wa dhikru auladil banina yu'tamad sannan ƴaƴan ɗa misali ƴaƴan ƴaƴa da ake magana in aka ce ɗan ɗa to ɗa ɗin namiji misali yanzu idan mutum ya mutu ya bar matarsa amma ba shi da ɗako ɗaya ba shi da yako ɗaya amma yana da jika nawa matan nan za ta ci ba za ta ci nisu ba rufu za ta ci wannan ɗan ɗan nasa ai alibin Lubini, lubni na nazala kuna ɗan jikan jika ne in dai akwai shi to zai zauna a matsayin ɗa dole zai mata hajabi na kusan zai rage mata wani abu so wannan shine wa ne ne mu'minina yutamad haythu utamadna al-qawla fi amma in ko misali mutum ne ya mutu ya bar matarsa da kuma dan ƴarsa mace dan ƴarsa mace zai yi hajabin matar nan ba zai ba saboda ƴaƴan ɗa namiji su ne yu'tamadu ake la'akari da su haythu utamadna al-qawla fi dhikri wa saboda ka'idar da muka kawo banuna banu aba'i wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'i Allah gane wannan